ba a yau in Allah ya so za mu tashi a gabar da malam ya kulla akan wujubu tarbiyyatil abna'i ala sala wajabcin tarbiyyar ya'ya kan watan kyawawan ɗabi'u da halaye a akan gyaruwa zama na ƙwarai. kwarai tarbiyyar تربية الأولاد وجبت a kan الصلاح su zama na ƙwarai. ba da cikakkiyar kulawa kan tarbiyyar ‘ya'yanku halasala a kan ‘ya'yanku zama na kwarai masu ɗabi'a ta mutunci masu kyakkyawan hali masu kamun kai masu natsuwa wannan wajibi ne a kan ubanni maza da uwaye mata su yi tarbiyyar ‘ya'yan nasu kan haka likai ya kuno amalan salihan lahu don ‘ya'yan su zame wa iyayen aiki na ƙwarai ga iyayen fi hayatihim a lokacin da iyayen ke da rai wa ba da mautim haka bayan mutuwa iyayen ‘ya'yan su ci gaba da zama a matsayin aiki na kwarai ga su iyayen jama'ar musulmi kun gane ko duk wanda ya haifi ɗaya tarbiyyar ɗa kan ɗabi'a ta kwarai nagarta ɗabi'ar mutunci sanin ya kamata wallahi ku ji jama'ar musulmi tun ɗanya tun kana da rai matsayin aikin alheri ɗan yake a wurinka duk abin da zai aikata sai an kai maka lada kai uban shi duk abin da zai aikata sai an kai maki lada ke uwarsa haka bayan mutuwar ku in dai ɗan yana nan a kan salahar da kuka ɗaura shi duk abin da zai matsayin amalan ne salihan lakum ke uwar da kai uban jama'a kun gane ku قال تعالى Allah maɗaukacin sarki ya ce أيها الذين آمنوا يا قوما في إيماني تذكر ما وعد الله ينام يوم مسلم سي كراسو واتن دا, دا, دا, دا, دا أبو مفي mafi kima da Allah ke neman ganin bawa a kai shi imani jama'a kun gane ko ka Allah akbar yanzu idan da da zaka ka gwamna ka kira shi da sunan shi daɗi ba amma da ka ce his excellence kuma dole sai an gaya mai haka din jama'a kun gani da tsibitar baki ba ka jin a faɗi tsura sunansa da ya sa his excellence daraja ce gare sa kun gani to amma wallahi bari ku ji babu wani abu da ya kai daraja a ce kai muni ne to ku dibi wani irin girmamawa kai yanzu da kake saurare na sai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani kenan yanzu ubangiji ya yarda wanda kiran nan zai amsa shi ya yarda ya kira ka da sunan mai imani Allah ya dan mas'ulin ya ce ko me kake yi in ka ji irin wannan kiran ka natsu ka aje abin ka daina komai ka saurara ka ji in dai kai mai imani wannan kira ka natsu ka ji me za a sa ka kai za a umarce ka da wani alheri ne da zai kusantar da kai zuwa ga aljanna ko za a hana ka wani sharri ne wanda zai nisanta ka da aljanna ɗaya biyu dole an gane ko alheri ne za a gaya ma wanda in ka yi za ka samu aljanna ba matsala a sharri ne za a gaya maka ka nisanta don kada ya nisanta ka daga aljanna da haka ko mai kake ce ka tsaya ka saurari kiran Allah ya ce ya ku masu imani ko an fusa Da ba kun gane hankalin sahabban manzon Allah ya tashi to yanzu mu ya zani ma kun gane yanzu maganan nan da nake fa yanzu wannan maganan nan da nake wani ya wuce ilori kuma Legas zai tafi ya bar matar shi a nan ba ruwan Allah kuma ya bar ƴaƴan shi a nan ba ruwan Allah da wai ka tafi Legas duk abin da ƴaƴanka da ke nan yanzu kai da ka tafi Legas za su aikata ubangiji kai ya dora maka kiyaye mai su ka kula mai da su kar ka bari su abin kuma dole ka je ka nemo dan abin da za su rayu da shi ko sannan ka tafi amma dole kuma ka tsara tare ma Allah su ya mun waye zai kubuta jama'a sun gani da yanzu za a ga sai dai Allah kana nan kana jin wahaji, kuma ma kana nan kana yi wa mutane wa'azi amma da za a ce a koma gidaya ka je ka da irin ka da matanka da suke ciki ko wallahi tallahi ka sai sai kamar ta bindiga ta fashi ɗa'yanka da matanka mai yiwa da za a leƙo a leƙar da idan ka ya hango halin da suke ciki da ka kai wurin wa'azi ko da ka kana wa mutane wa'azi wani abin zuciyar ka sai ka hanke bindiga ta fashi Da ma kun gari shi yasa kake ganin sa bai kafa su kafa kafin ba su yasa dinna wannan ba na na ba su ba su na kala duk inda zai zo majalisin manzon Allah san shi ne duk inda za su je kafa su kafa ƴaƴansu me yasa saboda ranar alkiyama duk abin da 'ya'yan suka yi sun san fa Allah zai tambaya Kamun a tambayi 'ya'yan me yasa kuka yi kai uban kai za a fara tambaya dan me ka bar ma Allah suka je suka yi kaza Kamun a tambayi matarka kai za a fara tambaya saboda kai aka ce ka tsare mai ita jama'a kun gane sai ka bari ki je abin da kuma yake nuna baka tsare mai ita din ba Allah kyauta na masu kula da wannan abin laspikar kai ya zama ana ta karatun nan ba su kula da abin da wuri ba ya zama mata ga su can kuma waɗannan kalmomin ya kamata a ce matan sun ji su in gani in yanzu sakon bai kai musu to an sami matsala gaskiya Allah ya shirya da mu wannan aya tana suratul tahrim aya ta shida daidai wannan kuma an sha bin tafsirin ta daga bakunan malamai daban-daban jama'a kun gane ko wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa amur ahlaka bis sala ka umarci iyalanka da yin sallah wasbir alaiha ka jure akan umartar tasu da yin sallah in an ce iyali na gaya muku mata su ne farko sai 'ya'yan da ka haifa Allah ya ce kuma ina son musulmi ku gane kamar fa yanda ka san ubangiji shine cewa wa aqimus ku tsayarwa da Allah sallah ko kaga umarni ne bayar kana jin yanzu in baka yi Allah sallah ba matsala ba matsala ko da ita to na rantsi da Allah ubangijin da ya baka umarnin ka tashi kai mai sallah kafin in baka sallah da matsala ko wannan ubangijin kuma shine dai kuma ya da umarni wa amur a halaka ka kuma umarci iyalinka bis salati da yi wa Allah sallah wasabir alaiha ka juri ka dauri akan bada umarnin su sallah saboda za ka yi mamaki mata da yawa suna da matsala yanzu na musamman sallar asubahi za ga kayi kayi juyar duniya ba za ta tashi ba kana fita kana alwala ka dawo ɗakin sai ka iske dai tana nan kwanci in kai magana ta ce za ta tashi tana ji ai da ma kun gane ka yi juyar duniya amma ba za ta tashi ba da ma kun gane ko to an ce sai ka ba ta umarnin sai ka ji za a tada sallah sai ka ce to na dai gaya miki ki tashi na soke nauyin da ke kaina sai kai waje tana zuwa ka dai aka sallama sallah hankalin na kan duk wanda wata zai tsara wannan doka ta ubangiji kana sallama sallah kuma ka na kan kana gama azkar za ka yi maza ka dawo ka iska ta yi ko ba ta yi ba idan ba ta yi ba to ka dai daure ka tsare yin magana Shi ne wasta bir alaiha ka jure ka daure kar ka shigo ka ga tana nan tana baccin daga ci a to ta yi makanta a'a ai kamar yadda aka baka umarni ka umarce ta kuma an baka umarni an ce ka daure ka dage ba sassaucin umarnin in ka yi ka kara kai ta tsayi ba ran bari da aka ta ki ta tashi sai da ka dawo kai tsaya tsayin daka sannan ta tashi ta yi ko gobe idan asuba ta yi kar ka ce kawai bari ka ta kai alura yi tafiya tunda ko ka tashi ta ba ta tashi an ce ka daure wurin umarni ka jure jama'a kun gari sai za a ga da yawa mutane sai ga ah, to ai tunda ko na tashi ta zai ba ta shi shikenan bari tafiya ai kabarin ta daban na daban ba ina ina ai za ta hada maka kashi a kiyama abu zai rikice ma lissafi zai kare ma dalilin ta wallahi jama'a kun gari inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum wallahi za a je lahira ana maka lissafi za ka ga ya kari dalilin kamar yadda ka san wanda baya sallah ana fara lissafi za a ga ya kare mai ko to kai kuma mai wa lissafin ka zai karye ne akan baka bata umarnin a kana bata mai wa lissafin naka zai karye ne dalilin ka ba da umarnin amma baka a akan bayarwa da haka musulmi ya kula da waɗannan abubuwa gaba ɗaya wallahi in ba haka ba kaga wannan fitinar da ake cewa inna ma kuma wa kun fitina wala zaganta kiyama da aka ce la kuma na wala kun an zikirillahi wala ka haɗu da matsala Allah kyauta sai Allah ya ce abin alaiha ka juri ka dage ka daure akan ba da umarni la nas'aluka rizqa babu wani arziki ai da muke sa rai ka bamu me muke nema a wurinka me muke tambayar ka na arziki babu me yasa nahnu narzuquka waye maka arzikin Allah ya ce mu ne muka yi azarta ku da haka ba ma neman ku ba mu komai da ma kun gane ko yahudi ne suke wa Allah rashin kunya suka ce inna Allah faqiru dan saboda sun ji Allah ya ce man zallabi yuridu Allah qardan hasana kun gane ko sai suka ce to ko haka ne inna Allah faqirun Allah ya zama matsiyaci a kuzu billahi yahudu ba ka suka gaya wa Allah Allah matsiyaci ne a kuzu billahi suka ce wa nahnu abniya tun da yana neman mu taimake shi to mu ne mu dinnan mu ne mawadata ke to shine Allah ke cewa la nas'aluka rizqa mu a karan kanmu arzikin me muke roƙon ka kai mana ko ka ba mu nahnu narzuquka ai muke azurta ka jama'a ba haka bane ashe wancan taimako da aka ce ku yi wanda wa zai ba Allah bashi duk wanda ya ce a bashi bashi jama'a kun gane ai ba gazawa ba ce gaba ɗaya ke sa ka karɓi bashi ba gazawa ba ce kawai kana iya lalaba ajiyonka sai ka ji naira dubu ɗaya ce kuma abin da za ka karɓa na ɗari ne sai ka ce ba ni kawai na baka kuma ya san kafi karfin ɗari don dubu biyar ce ma ko ɗari a ajiyunka amma tun da babu naira ɗari to sai ka ce ba ni kawai na baka kuma ya san kafi karfin ta wallahi rashin kunyar da yahudu suke wa Allah sun san ubangiji abin da ya ce saranta mai amfanin kansu zai koma amma rashin kunya ce kawai da iskanci irin na bai hudu wannan na daga abin da ya ja Allah ya tsire musu albarka lu innal ladina kafaru bi bani isra'il ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanawun an munkarin fa'ala har dai zuwa karshe Allah ya ce an tsire musu albarka su banu isra'ila tun a littafin zabura da attaura ta annabi dauda da injila ta annabi isa zalika bima asaw wa kanu ya'tadun suna da mugun saba ma ubangiji ga su da wuce inda aka ce a tsaya a kun ne ku da yahudu kenan tuba babu zuɓa ka Allah ce mu nan mu muke ƙazarta ka kai ɗan adam nan na lan tamuta hatta kami da rizqa haka manzo Allah ya ce ba ran da Allah ke bari ta mutu sai ta gama cinye arzikin da ubangiji ya gama rubuta mata wa sama irin uku. daga sama Allah ke saukar muku da arzikin da kuke cikin kuna da tsoro wal aqibatu littaqwa kun ga watan karshe mafi kyau ya kare ne ga tsoron ga masu tsoron Allah shine a takawa din ga tsoron Allah in dai kana da tsoron Allah to kyakkyawa makoma mafi kyawu ta kare a gare ka jama'a kun dare inna ma ya takabbalu Allahu min al-muttaqin shi ma Allah bai karba shi daga mai tsoron wal aqibatu lil muttaqin ko wal aqibatu lit taqwa kyakkyawan ƙarshe ya kare ga tsoron Allah ga masu tsoron Allah me yasa dan dama Allah baya karɓar duk abin da za a yi mai sai daga wurin masu tsoron shi jama'a kun gane ko wannan aya tana suratu ɗaha aya ta ɗari da talatin da biyu wani bin umara radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi abdullahi ɗan ya ce manzon allah ya ce kullukum ra'in dukkanku kowane ɗayanku mai kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kowannen ku kuma abin tirkewa ne ranar alkiyama a yi masa tambaya shi din nan abin yiwa tambaya ne game da abin da aka ba shi kiwo abin da aka baka kula da shi abin da aka tilasta ka sa ido a kai lallai in baka kula ka sa ido ka tsaye ma Allah kiwon da ya baka ba to zai maka tambaya a kai ya aka yi al'imamu rahim duk inda ka ga shugaba tun daga na ƙasa minista an gane a ministirinsa famsec a ministirinsu ko wani kwamishina ko gwamna ko wani darakta ko headmaster ko principal an dare ko provost ko vice chancellor ko mawaye ko liman an dare ko ko liman ko shugaban islamiyya ko waye al'imamu rahi duk wanda aka ce wani shugaba ne a wuri to Allah ya baka kula da sa ido da mai kiwon abin da ke wuri, kar ka bari wurin ya lalace wa mas'ulun رعيته كما kuma kowane shugaba wallahi abin a turke shi ne ran kiyama a yi masa tambaya game da wannan kula da aka ce da wurin da yake shugabanci da sa ido da kuma kiwon wurin ya zama ba matsala a wurin rajulu magidanci ra'in fi alihi mai kiwo ne da sa ido a cikin iyalinsa wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma abin yi wa tambaya ne a ranar kiyama game da abin da aka ba shi kula da sa ido a kai walmar'atu ra'iyata fi baiti zaujiha macen aure mai kula ce da sa ido da kiyaye duk abin da ke cikin gidan mijinta da ma kun gane ko daidai da bokiti in bai dace a ce anan aka aje shi ba wallahi a cikin gidan miji Allah zai tambaye kin aka bar shi duk wanda ya zo ya da shi ya ji ciwo ke ce wa mas'ulatun an ra'iyyatiha almar'atu ra'iyatan fi baiti zawjiha wa mas'ulatu an ra'iyyatiha jama'a kun gane ku an yi ruwa caɗi ya lalace aure kaza ko tabo gashi nan wala ke ce zaki kula da gidan kura ta tare guri kaza ko yana an gane ku ko kuma shara ko datti wallahi tallahi ke Allah ya sa ki ido a gidan miji duk abin da za a iya cutuwa da shi wallahi tallahi ke Allah ce ki sahibi ki kula ki mai kiwon abin da ke cikin gidan miji kuma za a yi miki tambaya duk abin da ya samu matsala a gidan jama'a kun gane ku wal wanda aka ɗauka aiki a shago ko aka ɗauke shi a gida yaron gida Da ma kun gane ku ra'in fi mali sayidi to mai kiyo ne mai kula ne mai sa ido ne a dukiyar mai gidansa Biyanar da ka ɗauka ya maka aiki a gida ko a shago ko leburori da ka ɗauka su maka aiki a gona jama'a kun gane ko a kamfani duk waɗannan su ake ce ma alfahari ne ka ɗauke shi ne maka hidima ne maka aiki to wallahi a cikin dukiyar ka ko Allah ya ce kula ya kiyaye maka ita jama'a kun gane ku ranar kiyama shi din nan mas'ulun ne an ra'iyyati duk abin da ya samu matsala a shagon kai Allah zai tambaya duk abin da ya samu matsala a gonar da aka kai ku aiki wallahi Allah sai ya tambaya wannan kamfanin da aka ɗebe ku aiki wallahi sai Allah ya muku tambaya an ɗauke ka aiki a gida kai za ka kai nika kai za ka yi kaza kai za ka yi wanke wanke kai za ki yi za ki kaza duka amma kake bari ana samun matsala wallahi ranar kiyama sai an tarke ta amma ka tambaya jama'ar musulmi kun gane ku Allah ta shirya da ku sai manzo Allah ya ce kai fa kullukum ra'i kowannan ku mai kiwo ne mai sa ido ne mai kula ne wa mas'ulun an ra'iyyati kowannen ku kuma abin yi wa tambaya ne in an turke shi a gaban Allah ya Imam Bukhari da Musulun suka haɗa kan fitar da shi. Malam ce Bukhari ya fitar da wannan hadisi lamba hadisi na dubu biyu da biyar da hamsin da hudu haka muslim lamba hadisi na watan dubu ɗaya da da ashirin da watan da ashirin da tara ko mm. a mujalladin shi ko a shafi na ashirin haka imamu ahmad a musnadin shi ya fitar da hadisin a mujalladin farko shafi na watan mujalladi na takwas shafi na 83 da lamba hadisi na dubu da da da biyar daidai Allah ka shirya da mu wa qala alaihi salatu wassalam kuma manzon Allah ya ce muru abna'akum bis salati wahum abna'u sab'i sinina ku umarci 'ya'yanku da yin sallah sanda suka shekara bakwai a duniya ma kun gane ku ko umarci ƴaƴanku da yin sallah sanda suka shekara bakwai a duniya kun ga sanda yaro ya shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shidda duk uban da bai rinka ce matsan tashi ka je kai sallah ba bai saba ma Allah saboda ba ka da wani dalili da ya ce a umarce shi a lokacin da in ba a yi umarnin ba an yi laifi da aka duk umarnin da mutum zai a wannan lokaci umarni ne kawai na habbanci amma daga san da yi shekara bakwai a duniya ko to wannan umarnin da na habbanci ba dole sai ka ce masa ka yi sallah ta ci kai sallah kuma ku kiyaye ولا كمان الإمام أويس الإمام طاووس معلم الإمام مسلم إمام طاووس أي شيء أي شيء ترى فقط كاي الله يكي هاي a cikin sallar ka ta nemi tsarin Allah da abubuwa guda hudu ya ce ba ba ya ce ta shi ka ta sallar تهيا لتزوي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كاي صلى دن يتي ناي ka nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu a sallar ka yace ban yi ba tashi sake sallah jama'a kun gane ka karanta sifatu salati wanda ya sa albani daga cikin abin da ya sa duk suke albani ya bani ya kulla wujubul isti'azati min min al-adam wajabcin neman tsarin Allah da abubuwa guda guda a kai wajabcin a cikin farko ne da kariya ta biyu na jama'a kuma sabanin da wannan wajabcin na neman son Allah daga abubuwa guda huɗu a sallah shin akwai ya farko dole a yi akwai ya ta biyu dole a yi jama'a kuma da ta zama suna ganin dole da ke an yi a kowace sallah amma wasu malamai suna ganin a'a akwai ya ƙarshe ne yake dole a yi don haka ƙarin neman tsarin Allah daga abubuwan nan guda huɗu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ومن أراد القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال كيف ترى ومن المعصم والمغرب وترى أننا ترى ونعرفه كيف ترى اللهم حافظني وصاب المسيرة اللهم حافظني وصاب المسيرة حكم الله يكفي تطلع أنا أقول ذلك أنت ما مقاوم صغير الإمام مسلم الإمام مسلم يرويته cewa wannan malami nasu ya taɓa tambaya ko shi ɗan ƙarami ɗan shekara uku saboda sauke wajabcin da ke kan kayi sallah ce ba, ruwa ta shi kuma a kayi sallah ce na yi a sallah ka kare da tsarin allah daga abubuwan guda hudu ce ba, ruwa ta shi ka sake sallah abin da nake so in nuna da allah da annabi ya ce ka umarci ko ku bincika kan ku da yin sallah an ci shekara bakwai ku kan ku ka ɗauka ko wani mai kashi da ke kula wallahi tallahi ba abin da ake rigi ba kawai ce sallar ya yi ta irin yadda kuma shari'a ta ce a yi dan irin shari'a da shari'a ta ce a yi ko ita ce aka ce ta umarci shi dan da yawa mutane za ka ga a asuba ta ɗauka ɗan shekara da bakwai suna tsaron kwaci idan ka rashin sa'a sai ka gudu irin waɗannan yara sai ga wanda zai kira su shi yana ganin shi ne kokari ne da ma abu ne shi yana ganin yana da kokari har ma yana da gwada jin cewa an shi zai da an shiga kasuwar duniya ta sun fiye amma da kuma kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma kuma haka manzon Allah ya ce mu amna akum bi salati wa amna ku mu ci ɗayan ku da yin sallah sanda ɗayan suke yin shekara bakwai ake fara kumbatar su a kan madarci game da yin kamar yadda dole ke sallah haka dole ka umarci ɗanka a san ya shekara bakwai ya tashi sallah to amma aka umarce shi yana buƙatar sallah sai biyu kuma. ka buge shi ka ce ba da na ce kai sallah ce ba bi mun Allah ka tafi kar ka buge shi ba a ce in ya ki ba a lokacin ka buge shi shekara bakwai shekara takwas shekara tara ba da ka shari'a ka ce ka buge shi a lokacin jama'a kun gane ko wadribuhu alaiha amma ku ba ku kashi idan sun iya sallah bayan kun ce su wani abu na ashirin a sannan suke shekara goma a duniya don haka wajibi ne dole ne kan da ɗan kai shekara bakwai ka ce ka shi sallah kuma ka sa tudu ka ga yayi sallah yadda aka ce ɗin ko wata amma in bai yi da kanka da shi amma idan ya shekara goma dole ka ce ka shi biyu sallah idan ya fi ko dole ka ba shi kashi dole wajibi ne umarni ne an ya ba dole ka rufe shi wa dole ku alika wa abna'u ashir ku ba su kashi ya yi yin sallah ta tattata shekara goma kuma kun ce kun fi kake jama'a kun gane ku Allah akbar wa alaikum salam to an ta goyi manzo Allah na zuwa shi masallaci manzo da ka ɗauke jikarsa ta goye ce wani gumo a nan ba ma kawai za ta da kuma ce sabon kawai abin shi yarinya ga shi a kuma shi ne lima a ta gama kama ce sauran kuma ya daidai ta ne su kuma ku sun bi hala wala ta talifu ta ta talifu ya gama sannan ya juya tana yana rungumar da ta Allahu Akbar yana da ta Allahu yana da ta sannan Allah ma na rungumar da ta da ya tsudun na zai taɓa sujada sai ya kaje ta ये सुजग है तो ये क्यों है دينجل كذي بكسي كار ودم أبسط في سنة صلى الله عليه وسلم kowa san da yara za su yi a masallaci kun gane ko wato ba a cewa a daina zuwa su saboda suna suna kuskure ya ce aka kira ka kira ka abin da za ka yi sai ka nemo da ilimi a musulunci da Allah ya ɗauka ba sai da yaro karami a masallaci ne za ka sallah ko kuma za ka sallah kuma billahi zai na zuwa da zaki shi ta kai cikin masallaci ne kamar yadda wannan ko da wannan mutane zai yi zaki da wannan yana zuwa da zaki shi sai ga shi an gama sallah dama ko mutum da rabi ya yi cikin wasu kawai da ya duba ya duba kawai sai shi gudu da ta tsakiya sama sai wuce da shi ce bai aji sai dawo shi ana kawai da suna ɗauki da shi ga misali kamar mu yanzu ya rubu ya zo islamiyya kuma da ma in sun zo islamiyya na cikin karikin kuna ya ɗauna ya ɗauna ya ga an riga an ciki ce ko kowace na sai ya zafi da cikin jikin very you. حوادثه وأوقافه كما كنا لكم الله يكرمك ما هنا قيا شما هو قيا كل نجيش النبي تيجي وقرر في بينهم في المضاجع سمنا قرر كامنيا راونا قرشيا وما مسلمين كنا لكم قرر يرى راونا قرشيا وتنكرت بني يا لكم في شيء كرهوه ya zama a hakika ko yake fara to idan ya zama fulani a lokuta da mata ko shi fita in ya zama tsarin da za saboda halin yau to shi ne ma'anar da wasu cewa to kar dai ka kuskura na ya kura kake zama da kai saboda larura lallai in a halin yau in za a da akwai wanda ya shi biyar ne ko hudu amma gidan haya yake kuma ɗaki ciki ɗaya amma kuma da aka da shi ne ita ne kawai ake manaja a kan sai na biyar da mabiyin shi guda uku ko hudu ko kuma zai sako don ka daga kan gaba sai cikin hikima don in bai sa ya ba zai iya ɗora kai don ne ko don na kan wani yau. Yanzu kuma duk da za ka kasa a shafi da wani. lokaci da muka ci da da in wani bayani duk zai ce to malam ina muka ta annabi ya ce bai bainahum fil madaji ku raba tsakanin yara wurin kwanciya jama'ar musulmi ku saurara ku kun ga yara idan suka shekara goma ka basu suna kwantawa wuri guda to daga nan ne zina ta daga nan ne luwaɗi take fara shiga cikin daga nan yara ke fara mata kuma ina son duk wanda ke saurari na in yana da yara da suka ɗan yi wayo suke kwana wuri guda wallahi tallahi baccin ka sai ya zama rage to ka kula da kyau ka gani da sun fara bacci ɗaya za a ga ya murgina sai hau kanta. kana raba su za ka ga ya ƙara murginowa dole sai ya hau kanta. ɗaya kun duk wanda ke da 'ya'ya kula da haka sannan za ka ga yana ƙoƙarin watan daidai zakarin shi ta zama a daidai dubure wanda ya kwanta a kan shi a haka haka za ka ga suna yi to daga lokacin da aka bashi yana yin bacci a kan ɗan shi a haka tun yana ɗan shekara goma ko sha ɗaya inda za ku kula za ga zakarin shi a miƙe a wannan lokacin da yawan wannan abu to daɗin yake daban jikin wance yana shigowa jikin shi to yana tafiya a haka da ya zama shekarun balaga na kama shi dama da ya hau jikin wani yana jin irin wannan to shi kenan sai kaga yana ƙoƙarin yi da yaran unguwa ko sa'an shi irin shi mai wannan matsalar daga nan sai a rinka cewa ina ya ɗauko wannan ɗabi abubuwa ɗaya a gida ne wurin barci. jama'a kun gani mata kuna da wata muguwar ɗabi'a musamman 'yan mata idan za a yi aure ana barin ku kuna zuwa yawon gudu ne ake cewa ko menene ku je ku kwana a can ɗaki ne za ka ga guda ɗaya ciki da falo amma yarinya guda ashirin da biyar za ta kwana a ciki da haka haka za ka gansu jera kamar gawawaki kuma in za su kwanta tuttuɓewa suke mata da haka za a ga sun manne da juna su ta bacci a haka daga nan ne 'ya'ya mata ke ɗauko muguwar ɗabi'a wata idan ta yi irin wannan kwanciyar a jikin wata da mun jikin wacce ya shiga hankalin ta ya tashi shi ne za ka ga a wannan daren za ka ga sai su raba dare a titi da samari kuma duk yadda za ta yi za ta ji tana ta dai so a zana da ita ne da aka iya yi kun kunkura wallahi tallahi kuma a wace shari'a ce aka ce wai dan za a aurar da kawa wai kawaye su je su kwana tare da ita wata duk iyayen mutanen mu ne wallahi kirkire-kirkire da banza wanda a ƙarshe za ka ga baya haifar da ɗa mai gini jama'a musulmi kun gari duk magabata ga shi ana karantawa da an ɗora auren yarinya yau yau ake kai ta ɗakin miji ba kuma mai zuwa a ce wata tsohuwa ko wata yarinya ta kwana da ita da ma kun gani mun zo mun karanta labarin sayyid dan musayi an gani mun karanta labarin auren yarsa da auren wanda ya faɗarsa yana auren da ita a ranar kawai ana isha iya kai ta tsaki da kansa gana na aisha ran da aka ba annabi aurenta an gane aka shekara uku ran da aka yanke za ta tare ba wata kawai da aka taru aka yi dan sha'anin musu na na su ma da wata natijuwa suka kai ta ɗaki shi kyan ba tsaya suka kwana ba duk al'adu ne za ka ga duk na iskanci da shirme mutanen mu suke yi eh sai ga sun je sun taru sun kwana a ɗakin yarinya kuma za ka ga yara ne waɗanda suke shirin wannan galibinsu wallahi marasa ladabi eh. duk wanda ya ke da natsuwa da ladabi kaga in ya mata ta je irin wannan kwanan guda ɗaya a irin wannan wurin bikin daga nan nan ke nan ta samo mai matsala sai ka fira da maza ba ta iya ba tana jin kunya da nauyi sai ga ta fara ta iya yanzu dan sai da suka kai biyu na dare da samariya kofar gida kowa ya kula ka ake ana wannan sha'anin bikin kaga wannan sauri ya shige wannan lungu da wasu wannan ya ima wannan ya shige wannan lungu wannan ya koma wancan bugu wannan ya koma bayan bishiya wannan ya koma wani bayan da wannan ya koma tsakanin mota da mota wannan ya shige tsakanin kes wannan ya shige wuri kaza kowa dai ya kama dai ana su ba kuma wani alheri da ake tattaunawa sun san ba a gidajensu za su kwana ba sai su kai karfe ɗaya na dare karfe biyu yarinya ka gaji sha biyun dare suna yawo a unguwa wai biki suke suna neman wayo masu siyar da doya da dankali da ɗan kifi samari za su yi musu wallahi tallahi ahlus sunna idan ɗan ɗariƙa ɗabi'ar su kenan wallahi aka bata dace da ahlus sunna isa Allah mutanen wurin mutane ma hana irin waɗannan abubuwa wallahi tallahi barku da ana ɗaura aure ku wallahi ko mace ɗari ce ta shiga ɗakin wallahi za ta fita kawai zai je ne sai wuce wata kai hau kan gane kwanta ya abu ma ya dubu ma ke dama ɗin kala ma ka fice dama haka fice ɗin kai jama'a kun gani haba jama'a duk abubuwa waɗanda za su taimaka ma 'ya'yan mutane lalacewa da fa yadda ake fa a kone kogin kwani ne ake cewa ko ne zamanin da 'yan matan tunan wada ko kogin yaro ko kogin kwani ko kogin menene haka za su je fa kai namiji ma baka iya ruwa ba amma za su je su tsaya a bakin ruwan su ta fitar fitar duk su tuɗe daga su sai su ket jama'a kun gani ga masu gonar karas ga masu gonakin yano duk suna kallon su a haka kuma da ɗaya mai mutunci su tuttuɓe su gano wadda aka ke yi ba <laughs> ka gani wala aka suke yi to duk an daina irin wannan amma duk an dawo da wasu abe ba yanzu za a ji zari ya dan a ce za a yi picnic ko za a yi lantar ko za a yi kaza an gane ko za a je dutsen madarkaci ko za a je dutsen kudera ko za a je dutsen kaza ko za a je shi kenan sai tafi da motoci jama'a kun gani wanda ma yanzu an wuce nan masu arziki za a yi biki a kano sai a yi shakar jirgi kawai sabon ko sabon mutum ɗari biyar da wani zuwa Legas kawai je dawo da su duk wani picnic duk wani abu da za a ci kawai sai a shiga gaba ɗaya jirgin a sama za a yi ta wannan ɗan reception na mutane idan aka sauka akwai manyan luxurious ana sauka a Legas jirgi na jira ya a ɗauke su a kai su bakin teku shi kenan su je su kwanta a kan yashi a ɗauki hoto a komai sannan su dawo su shigo motoci a dawo da su jirgi ya gama komai ko su kwana a hotel in gari ya waye jirgi na jira a zubo su kuma sai a dawo da su mata da maza Allah ya kai wannan hadisi al-imam abu dauda ne ya ruwaito sa malam yace abu dauda ya ruwaito shi lamba hadisi na 495 haka imam ahmad a cikin musnadin sa mujalladi na 11 shafi na 284 zuwa da biyar lamba hadisi na 6600 da tamanin da tara hadisin abdullahi dan amru dan Asu. wa an abdullahi bin amrin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce kafa bil mar'i isman laifi ya kai laifi akan mutum ko kuma ya ishi mutum ya zama mai laifi a wurin Allah an yi bayi manya ko mutum ya rinka tozarta yana wulakantar da wanda yake da ‘ya'yanka da matanka ka basu da muguwan ɗabi'a da mugun hali babu tarbiyya duk wanda zai yi mu'amala da su ko gansu ya ce tarwai faɗan gidan wane ne wannan matan wane ce ko wannan jama'a kun gane a kofar gidanka in ta fito za ta tsaya fa ko kunya ba ta ji a kofar gidanka duk dan mashin da zai wuce tana tsaye da shi matarka ce kuma unguwa an sani wannan duk inda wulakanta miji ya kai mai irin wannan tabi'a ta gama wulakanta mijin idan ma ya zama larurar dole za ki hau mashin sai ki hawa kofar gidanku jama'a kun gane da yawa mata akwai abubuwan da ba su gane akwai abin da taba mutuncin miji yake kuma ita ba ta gane jama'a kun gane kai Allah kyauta Allah ka shirya da wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi mala yace a lamba hadisi na 2692 al-Imam An-Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra mujalladi na takwas shafi na ɗari shida da watan na ɗari biyu da sittin da takwas lamba hadisi na dubu tara ɗari ɗaya da talatin da biyu imamu ahmad ya fitar da shi a musnadinsa mujalladi na sha ɗaya shafi na talatin da shida lamba hadisi na dubu shida da ɗari hudu casa'in da biyar wa bi nahwihi akhrajahu muslim akwai irin wannan da imam muslim ya fitar lamba hadisi na ɗari tara da casa'in da shida بلفظ كفى بالمرء إثما أن يحبس عن Ya يملك قوته يا اسمتين يا زمامي يلي في أول الله ya tare ma wanda ya mallaki abincinsa abincin nasu ya ci sa musulunci ba a azabtar da ɗa yunwa kun saboda ya maka laifi sai ka ce kar ki sa mai abinci da shi ta yawa a kowane da siya sai da yaro in ya yi laifi sai ya ce kar a sa abinci to haramun wannan ba kyau ma kun gani ko kuma wai idan matan mutum ce mai laifi tunda ta ki yadda ka kwanta da ita in gari ya waye ta san abin da taimaka tana son taimaka maganar watan abin karyawa sai kai banza da ita sai ka fita kawai ka je can titi sai kai ka karya kai gaba Da ma kun gani. to duk wanda ya taye ma wanda ya mallaki abincinsa Allah ya sanya abincin da yake ci ta hanyar ka yake samu idan ka tare bayan gashi to wallahi tallahi duk laifi ya isa a ce kai laifi a wurin Allah wannan abin da kai da haka ko matarka ta ki yarda da kai karka ce ba za ka kawo abinci gidan ba ayin ta jinwa ta kawo kanta ba mace ai mace kaban mace kawai sai dai Allah da ma kun gani da yawa wasu maza su to ba kyau laifi ne annabi ya hana ta hana ta hana ka kanta eh san da yadda za ka yi mata lalle samu bulala ko tsakiya mai kyau zane ta yi mata dan banzan duka <laughs> shi kenan kawai ai ba yi da matan ma wanda ya ce Allah ya biya ma karfe kaza karfe kaza amma ba kamar yadda wasu malamai ke cewa ba sai ka rike ne babban riga a wannan rina ka za ta wallahi wallahi za ta rina ai bulala manzon Allah ya ce ka samu jama'a musulmi kun gane umarni ne annabi ya bayar duk magidanci ya kafa kusa a bangon gidan shi ya rate bulala annabi ya ce haka ladabi ne ga iyalu. in dai ta san in ce za ka ɗauko tsaman giyan nan ka zambaɗa mata to za ga tana ta takafantar shi kenan kawai za mu zo za mu karanta arba'una nasiha li islahil buyut na munaddi wallahi tallahi za ku yi mamaki in Allah ya so za mu zo mu karanta wannan littafin arba'una nasiha li islahil buyut nasihohi ne guda arba'in da ke taimaka ma gida ya zama na kwarai gida ya gyaru gyaruwar gida ma kun gane daga ciki sai da ya kawo annabi ya ce karafe bulala a gidan haka ladabi ne ga iyali kuma sai da ya raddi kan tunanin turawa na hana dukan mace Da ma kun gane ya mace da kake gani tun da dai kowa ya san ragaggen hankali gare ta annabi ya faɗa jama'a kun gani na fi sato akalin wadi haka annabi ya ce suna da na ƙasa jama'a kun gane ko suna da na ƙasa a hankalinsu da addininsu to tun da kuwa haka ne kaga sai an rinka musu ladai jama'a kun gane ko ba inda aka ce ka abu mace in dai a karatu ne babu qur'ani ya ce abu su hadisi ba haka amma me zai sa kai bugu shi ne kawai ka ji tsoron Allah menene zai sa ka buge ta ka ji tsoron Allah tsakaninka da Allah abin da ke maka so ake ka ji tsoron Allah sanda za ka ɗaga hannu ka buge ta tsakaninka da Allah na in uwarka ce ce ma ubanka haka bari gyara magana in mamanka ce ce wa babanka irin wannan abu za ka so a ce buge ta za ka ce o Allah yanzu ba mu saboda Allah da gare ka ba to to wannan aida za ka buga ƙoro wani ci gaba sai ka ji tsoron Allah ko ko jama'a shi kenan kawai wa alaikum salam eh Mm. Eh. to shi ke eh. kowar matsalar daga sanda yanzu ka zo da nufin za ka ci abinci kana zuwa ce aka ci babanka ya ce ka sama to billahi lazi yunwar da kake ji ta nuku ɗaya yanzu da za ka ji sai karuwa wata ke a cikin za ji ta karuwa sai ta karuwa sai ya ci kawai an dama to dama ai kaji an ce duk abin da ya su za a fare wa tambaya ranar kiyama za a tambaye ta ɗauko ya sa taliya <laughs> me yasa me yasa ya sa taliya to kaga iyayen sai su ba da amsa wannan hadisi wato kamar yadda muka ambata al-Imam Abu Dawud da ne ruwaito shi kuma za mu tashi akan al-hidayatu nau'ani watan anan mutane da yawa za su ji wasu maganganu waɗanda za su yi amfanar ƙwaron gaske wallahi Allah ka shirya da amma duk Allah ina ba da shawara game da wannan speaker kun gani ƙoƙari za a yi kafin mu zo a haɗa wa mata nasa wani ya je can a hura a jitayi kuma in za a yin kuji wani ne zai zo nan ya zauna don an haɗa tun kamun kai sallah ko ba haka ba ya zauna ya maganganu haka yana magana ana ji in tana tsuwa za a gani ko idan haka ji mata tsuwa shi ke saboda kar ya zama tsuwarta su matan ba su ji ba